الحمد لله <coughs> والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki bisa ga baiwa sai da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littayin kitabu tauhid na Malam Muhammad bin Abdulwahab Rahimahullah ta'ala inda darasinmu da ya gabata shine darasi na 25 a cikin wannan littafi inda muka kawo cikin babi na 22 kusan tsakiyarsa muka dakata daidai a masail na wannan babi na 22 a cikin wannan littafi wanda in Allah ya yadda a darasinmu na yau na 26 za mu fara da farkon masail na shi wannan babi. Malam ya ce fiye masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka. al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatin nisa fassara ayat da a cikin suratun nisa wanda ita ayat da a cikin suratun nisa shine faɗin Allah ta'ala alamtar ilal ladina na nasiban min alkitabi yu'minuna nuna jibti wa tagut inda darasin mu ya gabata mun fassara wannan aya sai a matsala ta biyu kuma sai a saniya matsala ta ainihin biyu tafsiru ayatul ma'ida fassara ayat da a cikin suratul ma'ida wanda ita ce ko shine faɗin Allah ta'ala da yake cewa Kula hal unabbi ukun bishiyar min dalilai masu gwatsa na lahi malla ana wallahu waƙa diba alaihi wajen alammin mulki rarraba walkanagun wa'aba da tsabotu, wanda darasimu da ya gabata ita ma mun fassara ta, sai a mas'alata uku tafsiru ayatul kahf fassara ayat da a cikin suratul kahf yana nayin fadin Allah madaukakin sarki da yace qala alladhina ghalabu qala alladhina ghalabu ala amrihim waɗanda suka rinjaya akan al'amarinsu suka ce lanattakidanna alaihim masjida to mm, to ya to ya yi da yi yadda aka yi to sai ce ki zanna masgida wanda shine mas'ala ta uku wadda wannan aya tana cikin suratul kafi kuma a darasinmu da ya gabata ita ma mun fassara ta sai an rabi a mas'ala ta hudu wa yi a hannu ha wadda ita ce mai muhimmanci ma ma'anar imani biljibti menene ma'anar yin imani da su gumaka ko da sihiri wadda da daguti ko kuma shaidan ko ma gumaka hal huwa atiqadu qalbin shan ana nuhin kuduri na zuciya abinda an ka kudurta ga zuciya shi aka nuhi aw muwafaqatu ashabiha ko kuma samun muwafaka da ma'abuta bautar gumaka ma'abogodiya nan ya samu haɗin kai da shi da masu bautar gumaka amma yana kyamarta wa ma'arifatu batulaniha kuma ya san cewa gumaka ɓatattu ne amma dai kuma yana da haɗaka da su wannan yana da ma'anar imani na zuciya da kuma ƙudurcewa a cikin zuciya wanda babu makawa a wannan bayani da ya gabata ga aya shi abin da yake nufi amma dacewa da su waɗanda ke bautar gumaka ko ke biye shaidan don ka samu wani abu na haɗuwa da su game da abin da ya shafi aiki kana da kyamarta. kuma bayan haka kasancewa cewa ɓannata to ba shi ake nuhi ba a ce an danganta ka da zama wato mushiriki wanda ya ridda a kare dai ka san bautar wannan abin ɓannata kuma ka kudurta haka a zuciyarka kuma ka ma furta da harshenka to yanzu zamanka tare da su wani abu ne dai na aikata laihi mai girma wanda addinin ka bai lamunce maka da yin haka ba alkamisa mas'ala ta biyar Ƙauluhun ce wadda suke yi innal kuffara alladhina yarithuna kubrahum kafirai waɗanda an riga an san kafircinsu ahada sabila su an daidai daidaituwar hanya minal mu'minin daga mu'minai wannan magana to kafirci na kuma ridda ce saboda duk wanda ya kirkira cewa kafirai da aka san kafircinsu su suka yi dacewa ga hanya daga muminai haƙiƙa ya zama kafiri saboda ya gabatar da kafirci akan imani A sadisa matsala ta shidda wayyal maqasud kuma ita ce abin nihi bi tarjama ga wannan tarjama ta babi can inda muka hito cewa wanda babi yana muna bayani cewa za a samu wasu daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam suna bauta ma gumaka za a samu haka to anna haza la budda wannan babu makawa an yujad a same shi fi hadhihi al-umma a cikin wannan al'umma kama ta qarrara kamar wanda wannan ya tabbata fi hadisi abi sa'idin a cikin hadisin abu sa'id inda aka samu wasu suna bauta ma gumaka kuma kamar wanda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa za ku bibiye su dabra da dabra ka hada da ka hada ko da sun shiga cikin ramin damo za ku shiga cikin ramin damo aka mai tambaya ce aka ce mai yahuda da nasara to sai ce to in ba su ba suwa in ba yahuda da nasara ba suwa sai asabi'a mas'ala ta bakwai ko tasirihu biyu ko yaha. bayyanarwa da afkuwarta ce a ani abinda nake nuyi ibadatul awsan ibadatul la'ausan bautar gumaka fi hadhihi umma a cikin wannan al'umma fi jumu'in kafira a cikin jama'u masu yawa na al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za a samu suna bautata ma wato ainihi gumaka saboda shi yasa malami ya yi na cewa babu ma ja'a babe mai bayanin akan abin da ya zo anna ba'da da al-umma hakika sashen wannan al'umma ya abdul ausan za su bauta ma gumaka da kuma hadisin abi sa'id al-hudri radiyallahu anhu wa arda cewa za ku bibiya hanyoyin waɗanda suka gabace ku dabra da dabra kawada da kawada daidai da daidai ko da za su shiga cikin ramin damo ku sai sun shiga sai kun shiga inda suka shiga sai sahabai suka ce ya ma'aikin Allah Yahuda da Nasara ta sai annabi ya ce to in ba su ba suwa na wanda Imam Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi muna ganin yau ga ɗayan mu nan sai kaga suna koyi da wayannan Yahudu da Nasara za ka ga wani ya rataye kyalle ga waya ne amma bai rataya shi don komai ba sai don ya gane shi ga wani ba Yahudi ko don ya gane shi ba Nasari da sauran dai ɗabi'o'i kala daban-daban waɗanda al'umma musulmi suke yi masu nuna cewa suna koyi da yahudu wanda wannan yana kai su ga bauta ma gumaka yara musallam to a samina matsala ta takwas al'ajabul ujab abin ban mamaki kuma na mamaki kuroju fitar mai yadda in mai da'awar cewa shi annabi ne mislul mafitar. misalin wani da aka yi da ake ce ma al tare da yana waɗin kalmar shahada yana bayyanar da cewa shi yana cikin wannan al'umma kuma ya yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya na kuma ya yadda cewa al’ur'ani ga yana wa rasula ya rubuta muku shi ko wa annar rasula haƙƙun ya yadda manzo gaskiya ne wa annal haƙƙun". ya yadda alkur'ani gaskiya ne wa fihi a cikin wannan bayanin anna muhammadan ya yadda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khatamun nabiyyi shi ya cika maki annaba kaga ko mu musulmi iyakan mu haka wa ma haza tare da haka yusaddiqu haza yusaddiqu fi haza kullihi ana gaskata shi duk wanga abin cewa Qur'ani gaskiya na dole a yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya na dole duk mu gaskata shi da haka shi wanga mai da'awar cewa shi Annabi ne ma tare da kisantaka alwadihi bayyananne da'awar cewa shi ba Annabi na wannan kaga ba za a yadda da shi ba faqad karajal muqtar hakika shi wannan da ake kira muqtar ya fito fi akiri ahadi sahaba a ƙarshen zamanin sahabai a lokacin da su sahabai suka kasance in karabu suna ƙarewa wata a bi'ahu Amun kafira aka samu kuma gungun jama'a masu yawa waɗanda suka bi shi wannan da ake malakabi da muktar abinda a suna ne ibnu abi ubaida saqafi aka ake ce mai ibnu abi ubaida as-Saqafi ya hito kuma ya ci nasara akan garin Kufa can ƙasar Iraki a farkon lokacin da Ibn Zubair yake khalifa Allah ya ƙara mishi yadda to ya bayyanar da cewa yana son ahalul bait dama dukkan wanda zai zo da wata yaudara ga al'umman musulmi sai ya samu abin da ya raba ya nuna cewa shi yana son iyalan gidan annabi sallallahu alaihi sallam kuma ya kirayi mutane zuwa ga cewa su taho a ɗauko fansa ga waɗanda na kashe Husaini sai aka samu wasu masu yawa sun bi shi kuma an kashe da yawa daga cikin waɗanda suka bi shi bisa ga wannan ra'ayi sun ka zo don ba shi gudunmuwa sai ya zama babu abin da ya sa gaba sai yaudarar al'umma da da'awar cewa shi ba annabi na kuma yana da'awar cewa ai jibril yana zuwa inda shi fito wannan wani abu na na ban mamaki ya zo da shi <clears throat> bayan alkur'ani ya tabbatar da cewa an kammala manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da al'umma cewa shi annabin ƙarshe wani yanzu ya taho ya ce shi annabi na kaga wani abu na ma na ban mamaki abu ne wanda hankali ba zai ɗauke shi ba sai a tasi a ko? a tasi a matsala ta tara a al-busharatu bushara li'anna al-haqqa cewa ita gaskiya la yazulu bil kulliya gaskiya ba za ta gushe ba gaba ɗaya a ce yanzu gaba ɗaya babu yadda za a yi a ce ga gaskiya ma'ana an share ta kama zala kama wadda gaskiyar nan ta taba gushewa fi ma mabo can inda an ka wuce la a'a la alaihi ta'ifa ba zai gushe ba akwai wasu al'umma da suke a kan wannan gaskiyar hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ne cikin wannan al'umma waɗanda Allah yana taimaka su har ran alkiyama ba a bai gushewa ma'ana ha'ai busa bai gushewa ana samun wasu jama'a waɗanda akan gaskiya wanda shi wannan hadisi idan muka riki ƙarshe ne cewa wata jama'a daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za su gushe ba ana taimakansu su suna akan gaskiya Allah yana taimakon su sannan wanda duk ya bar taimakon su bai cutar da suwa a al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala ya zo ma'ana na alkiyama wannan sai nuna mana kenan in kana akan gaskiya kana kira akan gaskiya ko suwa sun ka kika ko suwa sun ka bakka kada ka damu ka tsaya akan gaskiya ka nuyi gaskiya ka yi tsayin ka kan ƙarƙashin alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da sun kika za su dawo maka ko da al'umma sun ki gaskiya su da kansu za su sake dawo mata al'ashira mas'ala ta goma al'ayatul uzma alama babba annahum ma illatihim su waɗannan masu da gaskiya tare da zaman su ‘yan kaɗan la yadurruhum man khazalahum wanda ne ya taimakon su bai cutar da su wala man kala fahum haka wanda ya saba musu bai cutar da su wannan aya ce ko kuma alama ce mai girma mai bayyana cewa yawa duwa da yawa yake na 'yan adam inda ya kasance yana da saɓanin haka ko ni yawan mutane in ba a kan gaskiya suke ba to yawan su bai da wani tasiri sannan duwa da mutane suke ‘yan kaɗan in dai suna kan gaskiya to ba wani abu da zai cutar da su wanda ya saba musu bai cutar da su wanda ya bar su bai cutar da su wanda ya aibantar da su ma ba zai iya cutar da su ba Allah ya ba da labari a cikin alkur'ani suratul Baqara aya 249 cewa kan min fi'atin da yawa jama'a ya kaɗan غلبت فئة كثيرة ترجعي جماعة من يوى بإذن الله بإذن الله والله مع الصابرين Allah yana tare da masu haƙuri, don haka Allah yana taimakon masu haƙuri, duk waɗanda a kan gaskiya Allah duk abin da suka ci karo da shi na matsala, ko na wahala, ko na ɓacin rai, ko na damuwa, kada su damu, suna tare da taimakon Allah subhanahu wa hala. a ashara mas'ala ta goma sha ɗaya anna zalika shar wannan sharaɗi na cewa Allah yana taimakon jama'ar da suka tsaya da gaskiya ila qiyamis sa'a har zuwa ga lokacin da za a yi busa ta tashi alkiyama wannan alƙawalin na Allah yana nan wanda bayanin ya riga ya gabata inda muka yi azaniya ashara mas'ala ta goma sha biyu ma fi min al-ayatil azima abin da ke ciki na wannan bayani na wasu ayoyi masu girma da wasu alamomi masu girma abin da ke cikin wannan hadisi na alamomi masu girma da kuma ayoyi idan aka ce al'aya ana yin jam'u aya jam'i ne na aya wanda nan abin da yake da ma'ana alama ana nuhin ayat ana amma da ma'anar alama al'ayatu al'alamatu al'ayat al'alamat ayoyi waɗanda Allah suba alamomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake karhawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suwa su ne alamomi waɗanda suke yin dalili akan nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin wannan yana daga cikin abin da ke cikin wannan hadisi ba da labari cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya naɗe ma'annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙasa sai ya ga gabashin duniya da kuma yammacin duniya kuma ya ba da labari abinda an ma'anar wannan cewa abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari sai abin ya faru kamar wanda ya ba da labari cewa mulkin al'umma sai zai kai gabashin duniya mulkin al'umma sai zai kai yammacin duniya da saɓanin kudu da arewa su bai ambace su ba bai ce annabi mai su ba amma ya yi magana a kan gabas kuma ya yi magana a kan yamma manzanci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi a ɓangaren gabas ta ɓangaren gabas da kuma yamma, fiye da wada yadda yi a ɓangaren kudu da arewa. Ma'ana musulunci irin yadda ya sayi gabashin duniya da yadda ya sayi yammacin duniya, ya yi irin wada ya sayi kudancin duniya da kuma arewacin duniya. Wannan yana daga cikin abin da yake ilimi ne na gaibi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsinka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka zo kana iya ɗaukar misali ko ga ƙasashenmu na Afirka za ka ga duk ƙasa in ka tsaya ka diba ka gani in dai ƙasa ta mai gamin gambiza akwai musulmi akwai wayanda ba musulmi ba za ka ga musulmi suwa arewa su kuma waɗanda arna suwa kudu ka tsaya ɗaya ka diba a gani ko ma Sudan za ka ga ɓangaren musulmi suwa arewa yawa dama su waɗanda an magabata da suka zo wurin kawo garuruwa to inda adda ni'ima bai sha musu kai ba saboda ni'ima tana ɗauke mutane daga suna Allah da bauta ma Allah in wadata ta yi yawa da haka sai su zaɓi wuraren da an dauri su zauna su kuma waɗanda an makiya Allah sai su zauna cikin nema ga tana har ya musu yawa kullum suna ƙara faɗawa cikin a fitina suna ƙara mancewa da abin da Allah ya yi musu tanadi na ni'ima bale su dawo su tubar ma Allah. Eh, Sudan haka take. Chadi ma haka ne. Central Africa kwarai. Kamaru ma arewa mai nisa. Najeriya ma mu don haka na. Da haka za ka ga dukkan ƙasashe na Afirka mai yawa to waɗanda ɓangaren arewa suna a musulmi. waɗanda a kudanci da ga su ne an ba musulmi ba kuma an ka bibi ƙasashen za ka tabbatar da haka ba zalisa ashara matsala ta goma sha uku kasarul ta takaice tsoro da annabi sallallahu alaihi wa sallam ala ummatihi ga al'umma sai min al'a'immatil mudillina daga shugabanni masu ƙasarwa. saboda shugabanni masu fatarwa akwai matsala tare da suwa kuma sai aka kasa su shugabanni kamar zuwa gida uku an kasa su kashi uku na farko daga cikin kashin su akwai shugabanni waɗanda su a jagorori sa'annan akwai malamai sa'annan akwai masu ibada waɗanda su masu ibada to ana jin tsoron su masu ibada ga dangane da kada su batar da wasu waɗanda an mabiyarsu su dawo suna umarninsu da su zo su bauta ma abin da ba shi aka bauta ma ba kuma in ka kiyaye za ka ga haka al’amari yake su malamai abin da aikinsu ƙoƙarin fuskantar da mutane da shiryar da mutane zuwa ga biyar addinin Allah su kuma jagorori abin da suka sa gaba shine tamfiz zantarwa abin da ya shahi shugabanci da jagoranci da sa mutane su yi ko su bari su kuma waɗanga waɗanda yake masu ibada ne za ka ga mai yawansu akwai ruduwa ga al'amarinsu waɗanda yake kamar irin masu ɗabi'a ta tsufanci ko wani abu da ya kama da haka suna ƙoƙarin yaudarar mutane da aza mutane bisa ga abin da zai iya raba su da Allah in ka kama mutum wani salati ka ce in ya yi shi ya yi ya karanta alkur'ani sau dubu shida ai kaga ka halaka shi don zai ga cewa to ga abin da in ka karanta shi ya yi ƙur'ani sau dubu kaza ko ma sau guda ya yi ƙur'ani to mi zai wahala karatun ƙur'ani. a yanzu mana saboda waɗanga ayin masul yau wasu ma aza su ba su ma sallah don kana sallah ma wahalar banza ta kai a wurinsu wanda Allah ta'ala yana bayyana su yana tona asirin su kuma ana ganewa don haka wayannan suna daga cikin shugabanni masu fatarwa wanda ke kokarin aza mutane ga abin da ba hanyar Allah ba ga abin da ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الرابعة عشرة مسألة تقوم شاهد التنبيه فذكروا alama ana ibadatul الأوثان akan ma'anar bautar gumaka na abin da malam ke nuhi bauta ma gumaka wato bai ke banta ga yin ruku'i ko sujada gare su ba ba sai mutum ya zo kusa da gumki ya yi ruku'i ba ko ya zo kusa ga gumki ya yi sujada a'a ya kumshi biyar waɗannan shugabanni masu ɓatarwa waɗanda ke tahowa su halatta ma mutane abinda Allah ya haramta musu su ma mutanen sai su zo su halatta abin kamar wanda suka halatta musu ko kuma su haramta musu abinda Allah ya halatta musu shi su ma mutane sai su bi su su haramta ma kansu shi to godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana ma al'ummarsa irin sharri da aibi da a cikin waɗannan shugabanni masu ɓatarwa. da aka ke na yanzu abin da bisa ga al'umma su san ina na za su rikon addininsu kaga in dai abin da ya shayi salatina ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai ne sun zo sun kace ya ma'aikin Allah mun san wa da muka yi maka sallama in muna son mu yi sallama mun sai da mu yi to gashi muna son mu yi ma salati to kaka mu yi mu yi maka salati ko فقال قول اللهم صل ala Muhammadin. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد sai ce to an kuna son salati ga yadda za ku wanda ko da akwai mabambantan ruwayoyi ga wannan salati na Ibrahimiya kuma duk ruwayoyi ne tabbatattu to ga abin da za ku karanta to kaga tunda da shi Allah ya aiko shi manzo Allah ko ya ce kuma ga irin salatin da za a yi to ta yaya na wani zai cewa ga wani salati kuma kaga babu tunda dai shi mun yarda cewa shi Allah ya aiko to kenan shi dai kawo mana addini ba wani ba amma sai a yi ta yaudarar mutane musamman wayanda ba su sani ba a aza su ga abubuwa waɗanda ba su hishe su kuma nan muka kawo ƙarshen wayannan masail na shi babin da muka kammala kuma tun da muna da sauran lokaci za mu shiga babi na gaba muna da lokaci saura ko? to alhamdulillah to za mu shiga cikin babi na ashirin da uku malam marubuci wannan littafi Allah shi mishi rahama Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala yace babu ma jaa fi sihiri babi mai bayani akan abin da zo game da sha'anin sihiri wanda shi malam Allah shi mishi rahama ya kawo wannan babe don ya yi mana bayani game da abin da asihiri wanda bokanci yana cikin harkar sihiri idan muka diba yare na larabawa sun ba da bayani da ma'anar cewa abin da aka ce masihiri shine ibaratun amma kafiya bayani ne ga abin da yake ya ɓoye me aka ce masihiri wani abu na ɓoyayye wa lutfu sababihi da kuma sauƙin mawarin shi sihiri saboda haka ne ya zo a cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa inna min bayani la sihira hakika bayani wanga na baki ma akwai sihiri amma ba sihirin da Allah ya haramta ba ko wanda 'yan makaranta suna iya bambanta shi idan kuna da malamai da ka doka ku darasi to sai ya zama na wani malami in ya shigo aji ba ku son ya ita saboda mi bayanin da yake akwai sihiri za ka diba ka ga babu wanda ka ko an gaji ko akwai mai kwana tashi zai yi don mi malam wane na amma in malam wane ya shigo saboda Allah bai bashi bayani mai sihiri ba lai jaye hankali sai ka ga wangana an gaje wangana kwana da sauransu wanda ɗalibi ko ɗalibai sun yi komi sanin haka aka ma fagen wa'azi za ka ga wani da ya hau in kama an taru don a yi wa'azi al'umma ko suna jin kwana sai su jin kwana saboda Allah ya ba shi bayani na sihiri amma ba sihirin da aka haramta ba shine a bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa akwai sihiri cikin bayani an ambaci sihiri sihiri saboda yana aukuwa da ɓoye mai yawan 'yan sihiri suna amfani da ƙarshen dare nan suke ƙoƙarin yin sihiri ga waɗanda za su yi sihiri. amma kuma in kana karanta al'adiyatul masura an nabi sallallahu alaihi wa ka riƙe kana yin na kana yin namare ce? bayan salloli kana yin aska. to sai Allah ya baka kariya ga duk wani mai sihiri a yi sihiri har a gaji amma a barka babu wani tasiri da za a gani ga ainihin shi wannan sihiri sai malami ya yi bayani cewa akwai wani malami da ake ce ma abu muhammad al miqdisi ya yi bayani cikin wani littafi ne da aka ce ma alkafi ya ce to abin da aka ce masihiri a za'i wasu addu'o'i na maras kan gado waɗanda in ka saurari addu'a to ba addu'a kwarai ta ba eh wannan lokaci za ka ji yana waɗin abubuwan da kai baka iya fahimtar su kamar amun sabakun hala'un iyasun da za a tsara wanda ya waɗo ga magana a ce fassara abin da ya waɗi bai ya fassara don shirme yana kawai yana cikin asatirul awwalin aka irin su arashun, karashin azarasun kai kamusun motatu sa zuwa ƙarshe shi ma bai da wani tasiri aka irin su zakikun makikun kure kakatursun duk shirme yana kawai babu wani abu da za ka iya fassara a cikin wani abin da aka waɗi yawwa takatarsun ta gani ko wai wanga ana yi ne wai don ka jawo hankalin mutane duk su soka ta ga shirme to wannan ya ce to a za'imu satuwoyi ne ya ce wa da kuma tawada da ake yi wadda ita ma shirme na kawai ba abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba ayar qur'ani ba ba maganar salafu na salih ba iyaka kawai shirme na mutum zai yi wa da wasu ƙulle-ƙulle, ƙulli ana ƙoƙarin yin ƙulle-ƙulle, ko dai akwai cikin rijiya tsohuwa a kaɗa ko a kai su wuri a ajiye ko a sa dutse a daye duk dai da sunan sihiri kuma yana yin tasiri a cikin zukata kuma yana yin tasiri ga jiki kuma sihiri na iya zama mawarin samar da rashin lahiya ga wani amma da izinin Allah kuma sihiri na iya zama mawarin sanadin mutuwar wani amma yan ajali ne ya sauka kuma sihiri na iya zama mawarin rabawa tsakanin miji da mata ko masoyi da masoya kamar a masoyi da masoyi kana son wane wane yana son ka sai a yi zihiri a raba wanda wannan duk nau'i na na shirka to sai gashi a Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin littafinsa cewa fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji su waɗannan wato mala'ikun da babu su haruta da maruta babu su ma ballantana su ce suna neman ilimi daga gare su na abin da ke rabawa tsakanin miji da mata wanda rabawa tsakanin miji da mata mujaddadi ya yi bayani a cikin littafinsa cewa wannan nau'i na na shirka ko? Mutum ya raba tsakanin miji da mata, nau'i na na shirka, haka mutum ya yi kulli ya kai wani wuri ya binne don a haukata wani, ko don a raba wani da gida ne, ko don a raba wani da wani, shi ma nau'i na na shirka. don haka babu shakka nau'in sihiri gaba ɗai al'amari na wanda Allah bai yadda da ‘yan sihiri ba, manzon Allah ya yi bayanin zaman sihiri kahirci, sa'annan ‘yan sihiri ma, malamin risala Allah ya mishi rama cewa wa yi kutalu sahiru. Ɗan sihiri ya an kama shi a kashe shi, wala mu balu taubatu ko? tuba ma in yayi ba a karɓa. aka malam mai risala ya tage shi ya kwano ko tuba ma ya yi ka a karɓa to sai malam ya kawo mana aya alqur'ani cewa wa ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki da ya ce wala qad alimu haƙiƙa sun sani su yahudawa da nasara laman ishtarahu duk wanda ya hurhuru sihiri daga abin da yake addini na na gaskiya malahu fil akhirati min halak bai da wani rabo a lahira duk wani rabo da aka gare shi a lahira ba shi da shi ya bashi nan gidan duniya qatada da aka karanta wannan aya sai bayani cewa to hakika yahudawa da nasara sun sani ma'ana su ahlul kitab game da abin da Allah ya yi alkawali da suwa cewa shi sihiri duk wanda ya hau hanyar sihiri ya bar addinin Allah don sihiri ba addini na ba to a ranar lahira ba shi da rabu kuma mu ma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai duk shari'ar da aka yahuda da nasara ko zargin da an kai musu yana akan mu inda ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce an bar aiki da wancan ba shikenan da haka mu ma al'ummar musulmi duk wanda ya fi sihiri to ya sani a lahira ba shi da rabo wanda kun ga yanzu misali kamar a yan uwanmu masu sha na harkar siyasa ana yaudararsu? su da sihiri a nuna mutum in ba sihiri ya yi ba bai cin nasara to in mutum ya yi sihiri ya ci nasara ya rabu da addini nasara ya ci bai ci nasara ba a ya dogara ga Allah ya yi nuhin alheri sannan ya nuhi al'umma ce da alheri sannan ya yi gaskiya in Allah ya nuni ya samu ya samu in Allah bai nuni ya samu ba ya yi hakuri amma magana sihiri duk wanda ya bita to baya da rabo a lahira kuma ko ya samu ba samu na ba wa da cewar Allah ta'ala yu'minuna bil jibti wa tagut a cikin suratul nisa aya 51 Allah ya yi bayani cewa suna yin imani da sihiri suna yin imani da ɗaguti wanda ɗagutu ba abu guda a ɗagutu ba ana ce ma shaidan ɗagutu ana ce ma son rai ɗagutu ana ce ma hukunci da wani littaye da ba na Allah ba ana ce mai ɗagutu ma'ana ɗagutoci suna da yawa ƙala umar umar ya ce aljibtu abinda ake ce ma jibtu a sihiri shi ake ce ma jibtu wa dagutu abinda ake ce ma dagutu a shaitan shaidan wa qala jabir jabir ce, at-tawagitu abinda dagutoci ko hanu bogayina kana yanzilu alaihim shaitan yanzu yanzilu alaihim shaitan shaidan yana sauko musu su bokaye fi kulli hayyin wahid cikin kowane dangi guda sai a samu shaidan ya zo yana ƙoƙarin jawo su yana ƙoƙarin aza su ga abin da zai raba su da Allah dan shi shaidan babu abin da ya kaso bai ci nasara ga mutum ba sai in ya raba shi da Allah hmm? falamma kafara yana cewa itturko abin da yake kokari ya ce mutum ya kayarci falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah bisa ga ƙarya ce ni ba ni tare da kai ni Allah ne ka tsoro to wanga shi abinda mai yawa yaka kai 'yan sihiri gare shi rabuwa da Allah saboda duk wanda ka ganin cewa sihiri zai sa ya samu abin da ya sama to ya bar Allah don haƙiƙa, Allah shi ka basuwa don abin da kake bukata ka bide shi ga Allah wanda duk yace sihiri za a yi maka don ka samu to bai niyyar ya barka ga addininka yana son ya raba ka da Allah don duk sallaka. da azuminka da sadakarka da hajjinka in kana siri ba su da tasiri su da babu kakkat ma'ana duddai a wurin Allah aikinka yana nan bai da komai matsayin sif zero ana bi rairata daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata gare sa yace ishtalibu al mubiqat ku ƙaurace ma abubuwa guda bakwai masu halakarwa. Ƙalu, sahabai suka ce ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, wa mahunna, mina na asu waɗanga abubuwa guda bakwai masu halakarwa. Ƙala shirku billah, ya ce na ɗaya, haɗa wani da Allah ga bauta. Ka haɗa wani da Allah ga bauta, wato, yana daga cikin abubuwa masu halakarwa. Saboda duk wanda ya mutu yana haka kaga ya dawwama gidan wuta ko ya halaka kenan wa sihiru da sihiri shi ma yana daga cikin abubuwan da ke halakarwa wa wa qatlun nafs allati harrama Allah da kashe rayuwar da Allah ya haramta a kashe illa bil haqq sai da hakki. kamar yanzu waɗanda annan suna kashe bayan Allah ko ba su san hawa ba ba su san sauka ba a kashe su shi ma duk wanga duk mai aikata irin wanga yake yana cikin aikata abin da ka halaka shi kai duk wanda ka kashe wani kuma ya ɗauki halal ne ya kashe shi ya ma zama kahi saboda Allah ya haramta nashi aikin to in yayi ƙoƙarin cewa aikin nashi na kwarai na kaga yumi ya halaka yawa ya halatta abinda Allah hana subhanahu wataala ya haramta Da haka kashe rayuwa babu haƙƙi mummunan laifi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya yi tanadin narkon azaba, man qatala mu'minan, muta'ammidan, fa jaza'u jahannam, eh, khalidan fiha ya dawama cikinta. Bayan nan wa ghadiballahu alaihi, Allah ya yi hushi da shi, eh, wala anahu, kuma Allah ya tsine masa, wa addalahu azaban halima, Allah ya yi tanadin azaba. mai raɗaɗi a kai ne a dalilin ya kashe mumini da gangan wanda bai san ma mawarin kashe wanda ya abin nan ba bai san abin da ya mai ba aka kawai ya kashe shi wani yana ba mu labari wanda kusan shi an kai abin da shi ma'ana shi ya zo wurin kai fassa an zo an iske wani bawan Allah tare da mata ce sun ka ce to ya ba su kuɗi ya ce bai da kuɗi sun ka ce sun sai yana da kuɗi ko ya ba su kuɗi ko su kashe shi ya ce to bai da kuɗi zai ba su to ya ba su mata ce kuma dattijo na kwarai ita ma matar ba yarinya ba kawai sai ya ce to shi ke inda shi zai cewa wai ga mata ce wallahi sai dai in sun kashe shi su sai da ita sai sun ka kashe shi sai sun ka tahi da matar sun ka tahi da matar bayan sun tahi da ita har kare ta ma sun kai shi mai kai kudin shi ka bada bayani bayan an azaga abin da za a kai ya zo ya kai kudin kuma an ka tura ya cikin daji don a iza ta wani wuri ya tahi bida kusan suna bida an kai tsawon kwana uku kamin su gata sun ka tura ita kara yanzu haka magana da aka yi bata warke ba a gani ko to ka kashe mutum babu dalili babu mahari mutumin da mutumin da bai da to a azuri bai da su ka ce sai mutum ya ba a kuɗi bai da su to ina bai baka sannan ka raba shi da rayuwa ta a ranar lahira zai ci kwalar ka gaban Allah ya ce Allah a tambaiwa ne mini mai kashe ni wallahi duk wanda ya kashe wani sai an yi haka a ranar lahira sai ya zo gaba ga Allah ya rike shi ce Allah ka tambaye shi ni ni mai kashe ni a gani ko tun da ko an baka ka shekara dubu an ƙara ma dubu biyu shekara dubu uku za ka mutu za ka ci ma Allah kana kai dai za ka kaga kenan waɗanda masu aikata wanga mummuna aiki ya zama musu wajibi su tuban ma Allah saboda ko sun kashe duk duniya ma su kashe kowa su ma sai sun mutu eh? ko da sun kashe kowa gaba ɗaya su rasar da duniya su ma sai sun mutu da haka wajibin su na su ji tsoron Allah su tuban ma Allah su bar kashe mutane ba bisa hakki ba kawai a zo a kashe mutum bai aikata laihin komi ba kuma bai ma da komi yana da abin da ya ci to kashe rayuwar da Allah ta'ala ya haramta a kashe laihina babba a wurin Allah yana daga cikin abin da ka halaka mutum wa aklu riba aka cin riba yana daga cikin abin da yake abubuwa ne masu halakarwa wa aklu malal yatim da cin dukiyar maraya mutum ya ci dukiyar maraya shi ma yana daga cikin abin da ka halaka shi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana wa tawalli yawm zahab da gudu ranar yaki an yi daurin yaki na musulunci ba na son rai ba don mutum ya ya kashe mutane ɗaya ba yaki na ba ko alama babu inda musulunci ya ce a zo a cimma mutane a kashe su kai asali ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai kai farmakin yaƙi in cikin dare na sai an bari asubahin tayi da an ji an yi kiran sallah garin nan babu wanda zai kai musu farmaki to amma yau ana jiran mutane su gama sallah ko kuma suna sallah a kashe su to wanda jihadi na wanga na kashe wanda ka sallah aga wannan baka baka kira ne jihadi wannan wani abu na kawai na tsorai wa qasul musanat da yin kazafi ga mata masu kamun kai algatlat maraukana daga barin zina almu'minat mu'minai shi ma yana daga cikin abin da ka halaka al'umma a yi ma matan da ba su aikata da yin komi ba kuma masu kamun kai na a zo a musu kazayin cewa sun yi zina wanda ana samun irin wannan a cikin al'ummar mu da haka abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana guda bakwai wajibinmu na muga cewa mun nisance su ba don komai ba don kan mu fada cikin halaka ban san ko muna da lokaci ba ko yayi yayi ko ko ko to to to shi to wanga hadisin da yana da alaka da shi bari mu gama da shi sai mu tsaya nan ko yace wa an jundabin daga jundab marfu'a an daga hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace hadda sahir abinda a haddin dan sihiri shine darbuhu bisai ana iya ganin kuma darbatun ko darbuhu au darbatun dab ruwaya ce a sa takobi a tsari mai kai rawahu tirmidhi tirmidhi ya ruwaito shi wa qala as-sahihu annahu mawqufun abinda a zance mafi inganci zaman wanga hadisi mawqufi da jundab ko yawa to wa bi buhari ya zo a cikin sahih buhari an bajala daga bajala bin abada ya yace kataba umar ibn al umar dan hattab ya rubuta an kitilu kullu sahir an cewa uqtulu kulla sahiri duk ɗan sihiri a kashe shi namiji wa sahira da ya sihiri mace ita ma a kashe shi qala na talatatu sawahir sai muka kashe yan sihiri guda uku wa saha an hafsa ya inganta daga war muminai annaha amara bi qatl jariya hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umar dan kadda ta yi umarni an kashe wata bauya ta a ha da ta mata wato sihiri ba kutila sai an ka kashe ta ka za saha an jundabin kala Ahmad Imam Ahmad ya ce an salasatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam an samu sahabban manzon Allah guda uku duk sun kashe yan sihiri ta ka biya kai da sihiri ba a komi da sihiri don babu alheri tare da shi sihiri bai yin komi ga ma'abuci ne bayan ya raba shi da addini in kana bi da duniya ka shiga sihiri ka halaka karshen ta bashi kawai zai makara ga kanka in ma mulki na kaka biɗa Karshenta ta zaka rabu da Allah kuma baka samu mulkin ba to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana muwafaka da dace ya sa ayyukan mu su zama dan bi da shi. Allah ya raba mu da sihiri waɗanda a ga wannan bakar ɗabi'a Allah ya shirye shi su su gane gaskiya su dawo su tuban ma Allah haka masu kashe mutane babu hakki da kame mutane babu hakki muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya shirya su su tuban ma Allah su dawo su zama mutane nagari mutane na kwarai waɗanda ba su da rabon shirya kuma Allah ya muna maganin su سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك